Ah, ah, malam tako, me yi zafi haka ka bayan gari za ka rataye kanka, ka kashe kanka a banza. Ina ruwanka, duk bala'in da nake ciki, da masifin da nake ciki, da suka addabe ni, ga talauci, ga fatara, ga yunwa. An ce mu tashi tsaye, kullum a tsaye muke kamar zamani amma ba mafita, haka su kuma masu madafan ikon. duk sun dafe ba wata gudunmuwa da suke bayarwa ba gara mutum ya tafi ya bar su wala gara in kashe kai na Kai da gani ba, ka ga abin da ke gudu kenan ko? zo na jikina. Tanko, tanko, tanko. Wani wace irin rayuwa ce mutum zai nemo wa kansa sauki sai ka zo ka sake saka ni a bala'i. Me a wannan rayuwar? Duk bala'i ya min yawa ba gara mutum huta ba. Kwantar da hankalinka. Ina daga can nake jin duk kana lissafin irin halin da kake ciki to Allah ne ya taimake ka ka kusa sabani da arziki alhamdulillah sabani da arziki kwari kuwa ba ka da labarin Alhaji Dukka Umar Rada ba ka da labarin gidauniyar nan gwagware foundation wacce alhaji dr umar dukkuraɗa ya kirkire ta a kankin kansa don tallafa al'umma masu ƙaramin ƙarfi ka. wacce take bi loko da saƙo na jihar katsina tana tallafa mutane da ayyukan alkhairi cikin shiyar funtuwa zone ƙananan hukumomi shida sai da dr umar dukkuraɗa ya ɗauki mata 750 aka sama musu sana'o'i aka kuma ba su jari a cikin shekara ta 2018 haka za ka gangaro a shiyar daura zone sai da ya ɗauki mutum 200,000 aka koya musu aiki aka sama musu sana'ar aka kuma ba su jarin da zai rike su har su dogara da kansu ya gina tuka-tuka ya kuma gyara tuka-tuka ya kuma tallafa da littattafai da kayan rubutu har da uniform a makarantu a cikin wannan foundation nashi na gugwara foundation ba a nan ya tsaya ba ya raba injinan markaɗe ga mata a wannan ƙananan hukumomi namu talatin da hudu don mata su samu sana'ar da za su dogara da kansu kai barin gaya maka ƙungiyar gwagwara foundation wacce take ƙarƙashin alhaji dr dukka umar radda ba a nan ta tsaya ba domin ku duk sallah zai raba kayan sallah da kayan abinci da kayan layya a cikin wannan foundation din nasa a jihar nan tamu ta katsina ko bari in gaya maka a caranci ya raba kayan sana'a daga mata har zuwa maza mutum 400 har da wani abu gidauniyar gwagware foundation ba ta tsaya a nan ba sai da mai girma dr umar dukkwararda ya sa aka koya wa matasa sana'a daga mata zuwa maza mutum ɗari biyar da wani abu a shiyar bakori kafir ɗanja manumfashi sannan ya ba da tallafin kayan abinci buhu dubu ɗaya ga 'yan gudun hijira da kuma wanda iftila'in kwace musu shanu da dabbobi ya fadawa wanda 'yan ta'adda suka raba su da muhallinsu a shekara ta 2019 ya sa an raba atamfofi da kayan abinci a ƙananan hukumomi 34 da muke da su a wannan jihar tamu ta katsina kai tanku bari in gaya maka ayyukan mai girma alhaji dr dukka umar radda ba nan suka tsaya ba ya sa ana tallafawa kama da kan gajiyayyu masu bukata ta musamman marayu waɗanda suke da ƙaramin gata marasa galihu da masu kansa masu galihun ba don komai ba don ya ceto mutane daga ɗan raɗaɗin da suke ji ko yaya ne a cikin zuciyarsu. To ne yanzu duk wannan bayanin da kake yi. Ai wasu ya taimaka ni ba ni ya taimaka ba. Asha ayyukan wannan gidauniya ta Gwagware foundation a hankali take bi take shiga loko da saƙo ƙauyuka da birni ina so in sanar da kai cewar a gobe ne idan Allah ya kai mu za a shigo wannan yanki da kake ciki don tallafawa alƙarya ta wannan yanki domin kuwa ni na ga babban yaransa abdullahi aliyu ahmad general duk inda ka ga abdullahi aliyu ahmad general ya keta ya shiga to alkhairi ya ullo na wannan yankin mutane za su dangwali roman arzikin da alhaji dr dukwar umar rada yake rabawa a wannan alƙarya tamu ganin idona na ga babban fi'i e ya shigo wato ka ce da na yi wa kaina na kace kaina na zama kafari ko dakta ma ka ce a'a dakta umar dukkan raɗa ne ike wannan taimako yanzu zai cire min wannan raɗaɗi. Ƙwarai ma waje fitar da kai daga cikin wannan raɗaɗi. Shi dakta Umar duk raɗa ina amfani da ayar Ƙur'ani da hadisi. kamar yadda Allah ya ce wa ahsin kama ahsanallahu ilayka ku taimaka kamar yadda na taimaka muku shi wannan aya dauka kawai ke yake da ita <laughs> kuma barin gaya maka shi Dr. Umar dukkwaraɗa ba a nan ya tsaya ba sai gobe idan Allah ya kai mu ka dafe tallafinka shine zan samu bakin magana zan baka labarin ku gamsassu irin ayyukan alkhairin da ya shimfiɗa a ƙasa wanda al'umma suke mora wanda su kansa al'umma sun sani amma sun manta masu idan Allah masu idan Allah makama shi maje gida kama shi maje gida yaya kar kai kuka yaya Allah ka ku Allah ta kuka ku dole abin da sosai wa abin da sosai